Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe sojojin Ukraine da na Rasha sun gauza fada a wajen birnin Kiev da safiyar yau Juma'a. Wuni na biyu da Rasha ta kai mamaya a kan Ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diflomasiyya don dakatar da yakin kanin kasashen yamma suna kara taimakawa kawarsu. gwamnatin birtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna hong kong damar komawa da zaman su a birtaniya matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da suke neman arkewa daga musgunawar china a yankin wadda a baya take karkashin mulkin birtaniya kana mayaka 'yan awari a arewa maso yammacin kamaru sun sace malamai goma a makarantar yara masu fama da nakasa Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zaɓe da aka tsara domin yi wa tsarin zaɓe a Najeriya garan bawul. Muna tafa da ƙarin bayani. Masana diplomasiya a Najeriya sun fara tsokaci kan halin da 'yan Najeriya ke ciki yanzu haka a ƙasar Ukraine bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ranar Alhamis. an ɗan makara kaɗan tun da lokacin da wannan rikicin ya fara ake suna cewa mutanen su su tashi su bar ukraine mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce ce mutane mu su ma su tashi aka jira sai da rikici ya tashi sosai bayan nan kuma muna tafa da tattauna kan halin da ƙasar ukraine take ciki bayan da rasha ta kaddamar da hare-hare a kanta kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. sojojin ukraine da na rasha sun gamza fada a wajen birnin kiev da safiyar yau juma'a wuni na biyu da rasha ta kai mamaya a kan ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin kada kasashen yammacin duniya kuma suna kara taimakawa kawasu an ji kararrakin fashewa a babban birnin ukraine da safiyar yau juma'a jaridar da new york times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin kiev times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da kiev kafin fashewar an ji karar jiniyar motoci a garin lviv da ke yammacin ukraine inda ke kusa da iyakar poland da akasarin jakadun kasashen waje suke zaman wucin gadi sai dai shugaban amurka joe biden da shugabannin kungiyar nato da ma gwamnatoci sun gudanar da taro ta yanar gizo da safiyar yau juma'a tun da fari dai mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta shiga wani taron yanar gizo da shugabannin wani rukunin kasashen nato da ke gabashin turai a hali da ake ciki kuma kasar japan za ta ɗora takunkumai a kan rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi in ji firaminista fumio kishidi a yau juma'a bayan da kungiyar kasashen g7 masu arzikin masana'antu sun amince su jakunan rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a ukraine sanarwar ta zo ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya alhamis kishidi ya ce kasar ta uku mafi karfin tattalin arziki a duniya tana shirin ɗora hannu akan kadarori da kuma dakatar da bayar da visa ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a rasha da kuma dakile kadarori a ƙoƙarin auna cibiyoyin hada-hadar kuɗi na rasha ita ma amurka ta ba da sanarwar hana fitar da kayayyaki zuwa wasu muhimman abubuwa wanda shugaban amurka joe biden ya ce za su kasa fiye da rabin kayayyakin fasahar zamani wanda rasha ke shigowa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin burtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna hong kong damar komawa da zama a burtaniya matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da ke neman arcewa daga musgunawar china a yankin da a baya take karkashin mulkin burtaniya din shirin da ake kira nbo a takaice wanda ya baiwa miliyoyin mazauna garin na hong kong daman zama 'yan ƙasa a birtaniya an kaddamar da shi ne watanni goma sha uku da suka shuɗe matakin ya biyo bayan wata dokar ƙasa da gwamnatin china ta kakaba wa hong kong wanda masu suka suka ce tana cin karo da walwalar jama'a a baya mazauna hong kong da aka haife su kafin shekarar 1997 lokacin da aka mika wa china birnin daga birtaniya su kadai ne suke da cancantar zama 'yan ƙasa a karkashin wani shirin amma bayan wani taron majalisar dokoki a jiya alhamis ministan harkokin migration birtaniya kevin foster ya ambato wasu sauye-sauye a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ake sa ran za ta fara aiki a cikin watan oktoba an jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zaɓe da aka tsara domin yi wa tsarin zaɓe a Najeriya garan Bawul. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruku Musa. The practical application of section 84, subsection 12 Shugaba Buhari ya ce aiki da wannan sashe na 84 sakin layi goma sha biyu na wannan sabuwar doka ta 2022 zai takaita ko cutar da masu rike da mukamai na siyasa ko na mulki masu neman su shiga zaɓe ko a zaɓe su damar yin walwala kamar da kundin tsarin mulkin najeriya ya bada a sashe na 40 zuwa 42 inda ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar shiga zaɓe kuma a zaɓe shi ko a matsayin jam'iyya ko kuma a matsayin zaɓe na ƙasa yana mai cewar ɓangaren da kawai kundin tsarin mulkin najeriya ya taɓo dangane da takaita shiga zaɓe ko a zaɓa shine inda aka ba da wata ɗaya ga masu rike da mukamin siyasa damar su aje mukamansu domin su je su shiga takara. To bayan da Shuba Buhari ya kammala wannan bayani ne na tuntuɓi ministan shari'a na Najeriya abokar Malami domin in ji ƙarin haske dangane da bangarorin da Shugaba Muhammadu Buhari ke fatar majalisa ta cire domin wannan sabuwar doka ta yi tasiri kuma ta yi albarka ganin irin muhimmancin da ƙasa baki ɗaya aka baiwa wannan sabuwar doka wadda za ta kawo sauyi da gyara gyare-gyare da hana magudin zaɓe ko yin arin gizo na ƙuri'u idan lokacin zaɓen ya yi inda yake cewa. to idan kai la'akari da kashi na arba'in da kuma kashi na arba'in da biyu na kullum tsarin mulkin najeriya ya shartanta cewa babu wani ɗan ƙasa ɗan najeriya wanda za a tukatar ta fuskar tauye masa ma'aunin zaɓe ko ya zaɓa ko a zaɓe shi a sanadiyya da ke da nasaba da jinsinsa ko bangaren da ya so ko addininsa ko kuma ra'ayinsa na siyasa to bisa la'akari da waɗannan kashe-kashe na tsarin mulki na najeriya idan ka bar wannan kashi na tamanin da hudu kashi na goma sha biyu na ita wannan dokar zaɓe za ka iske cewa an samu cin karo tsakanin wannan dokar zaɓe da wannan saboda shi wannan kashi na tamanin da hudu karamin kashi na sha biyu na sabuwar dokar zaɓe ya yi nuni da cewa duk wani wanda yake da rike da mukami na siyasa bai zai zaɓa ba a zaɓe shi ba ah, lokacin da yake rike da wannan mukami na siyasa to idan kai la'akari da kancan kashi biyu na tsarin mulki da na ambata na arba'in da kuma na arba'in da biyu wanda ya ce ba za ka cutu a sanadiyyar jinsi ko mu'amala ka ta siyasa ko yanayin aikin ka ba to wannan da kashi da eh, tamanin da hudu karamin kashi na sha biyu ya yi karo da shi ba ga saboda ya nuna cewa wannan wanda ke rike da mukamin siyasa ba za yi zaɓa ba ba za a zaɓe shi ba a tsari na convention wato taro na ƙasa na jam'iyya ko kuma congress a mataki na jiha to har ila yau abin damuwa dangane da shi wannan kashi to tsarin mulki har ila yau ya zo da wani kashi wanda ya tane eh, wato kashe-kashe akan abin da yi eh, cancanta tsayawa ko rashin tsayawa takara wanda ya ambaci cewa ko wani mai rike da mukami na siyasa ko kuma mukami na aiki wato public officer which by da wanda yake in ka da ya haɗa da masu riƙe da mukamai siyasa da na ministoci suna da haƙƙi na kasancewa su ci gaba da wanzuwa aiki har kwana talatin kamin zaɓe to ya tsari mulki ya ambaci cewa kwana talatin shine kwanukan la'akari ainihin jam'iyya ta yake hukuncin za ta yi taro na zaɓen 'yan takara shekara ɗaya kamin wannan umar faruk musa amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruku Musa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Mayakan 'yan awari a arewa maso yammacin Kabaru sun ce sun kama malamai goma a makarantar yara masu fama da da ƙasa. A wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin WhatsApp a Kamaru. Wani rukunin malamai su goma suna roƙon 'yan awarin yankin Ingilishin kar su kashe su. mutanen da suka hada da mata tara da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a ungumham wata anguwa a baminda babban birnin yankin arewa maso yammacin kamaru a yau juma'a sojojin kamaru sun tabbatar da 'yan awarin sun kama malaman makarantar da ke cikin hoton bidiyon kana kakakin 'yan tawayin ya dauki alhaki kapo daniel shine mataimakin shugaban mayakan kungiyar 'yan tawaye ambazonian ya kuma ce suna hukunta malaman ne saboda sun ki rufe makarantar gwamnati a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya yanke shawara akan wanda zai fara nadawa alkalin kotun koli a cewar kafafen yada labaran amurka da yammacin jiya alhamis shugaban kasar ya yi alkawari a yakin neman zaben shekarar 2020 zai cira mace bakar fata ta farko batun da ya jaddada bayan sanarwar ritaya da justice stephen breyer mai shekaru 83 ya yi a ƙarshen watan janairu cnn ce ta fara bada labarin shawarar da biden ya dauka wanda daga bisani labaran cbs ya tabbatar da batun dukkaninsu sun rawaito labarin ne daga majiyoyi da suke da masaniya da batun fadar white house ta yi gum da bakinta kan wadda za ta zaɓo ya maye gurbin breya shahararren mai sassaucin ra'ayin nan da ke shirin ritaya a cikin watan yuni lokacin da ke zama ƙarshen wa'adin kotun a baya biden ya ce yana shirin yanke shawara ne kafin karshen wannan watan fabrairu A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. ba an kaddamar da farmakin soja kan kasar Ukraine da Rasha ta yi, Najeriya ta ce za ta kwashe 'yan kasarta da ke Ukraine. To shin menene fargaban Najeriya kan wannan yaki daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Gwamnatin Najeriya ta ce ta yi mamakin yadda Rasha ta kaddamar da farmakin soji a kan ƙasar Ukraine. A saboda haka ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce ta samu tabbaci daga ofishin jakadancinta da ke ƙasar Ukraine cewar za a tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya da ke can. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar mai dauke da sahanin kakakinta Francisca Omayoli ta ce a halin yanzu ana ɗaukar matakan maido da duk 'yan Najeriya da ke da muradi da nan gida Najeriya. Amma masana diflomasiyya irin su ambasada Suleiman Dahiru na cewar an makaro. An makara kaɗan tun da lokacin da wannan rikicin ya fara kasashe suna cewa mutanen su su tashi su bar ukraine mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce mu ce mutane mu su ma su tashi aka jira sai da rikici ya tashi sosai duk da haka ba laifi ba ne in aka fara ɗebo na mutane amma jinkiri an yi ɗan jinkiri. To ko daga maimai menene babban fargabar Najeriya akan wannan farmaki na Rasha akan Ukraine? Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Na farko dai ah, najeriya tana tsaka mai waya a halin da ake ciki yanzu in ka kula ba ta hito ba ta goyi bayan eh, bangaren nato ko kuma ta goyi bayan bangaren rasha eh, dama takan tsaya ne ita tsaka-tsaka ba to a wannan akwai hatsari ita kasar amurka wadda take take wa gijiya a nato za ta so nigeria ta goya mata baya haka ma kasar rasha za ta so to dole ne najeriya ta yi san yadda za ta tafiyar da wannan al'amarin in ba haka ba akwai sakamako daga baya to tsayawa din shi ma yana da nashi amfani amma dai kowane ne ta shiga dai kamar yadda ke tana tsakar mai waya abu na biyu akwai hadashin da ake na cewa kasuwar sayar da mai za ta iya amfana da wannan matsala da ke faruwa a ukraine kuma gashi nan mun fara ganin alama ana sayar da gangan mai fiye da dala ɗari najeriya ta yi sashen na kuɗin ta ne akan kusan dala hamsin da wani abu a kai to kaga akwai gibi ko riba wadda za ta samu wadda kuma idan an yi amfani da shi zai iya taimaka mu ƙasa to amma inda gizo ke tsaka shine kan mu manta cewa tallafin nan na mai wadda najeriya take bayarwa wadda gashi nan ya bayar da kura duk lokacin da mai ya sama zai shafi ainihin yadda ake zama a cikin kasar to wannan kuma yana yin shafar tsaro na cikin gida shi ma ambasada suleiman dahiru ya ce akwai kuma karin wasu bangarori guda biyu da zai shafi najeriya a wannan yaki muna sayan kayan yaki daga ukraine sannan muna da ɗaliban a ukraine sayan kayan yaki nan yanzu ba zai yi ba cikin wannan rikici da ake ci sannan ɗalibanmu ba za su ci gaba da karatu ba saboda rikicin da ake yi hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, sama da sa'o'i ashirin da hudu da Rasha ta kaddamar da farmaki a kan Ukraine a wani hari mafi girma a Turai tun ƙarshen yakin duniya na biyu. Dr. Muhammad Kabir Hassan, mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum da ke zaune a nan Amurka, ya yi min ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka a Ukraine. Gaskiya Ukraine ana cikin wani hali mawuyaci. saboda babban hari ne wannan da rasha ta kai ta sama da ƙasa da ruwa daga bangarori da yawa daga ta belarus ne eh, ta arewaci ta gabashin da kuma ta kudancin eh, ko ta ina sojoji makamai sosai take amfani da su wajen wannan kai farmakin so mutane sun fara fita guduwa da buya da dai kuma ta fara kama wajaje da yawa kamar ta kama airports guda biyu manya-manya ma already na ukraine din ta kama wajen wani tashar tsohon nukiliya na chernobyl da dai sauransu ta matsar da sojoji a akalla tana da sojoji dubu da casa'in a bakin ukraine da sun fara shigowa cikin kremlin daga bodanta da take da shi a gabashin ukraine amurka da ƙawayenta wato shugabannin turai sun kakaba sabbin takunkumai a kan rasha ko kana ganin cewa wannan sabbin takunkuman za su sa shugaba putin ya ja da baya eh a halin da ake ciki yanzu dai ba zai ja da baya da wuri ba kuma su ma suna ɗaukan matakai ne ba wai na yanzu yanzu zan ne ya ja da baya ba rai ya riga ya ɓaci kowane bangare so zai ɗan ɗau lokaci amma su ƙoƙarin da suke yi shine su ɗauki matakai da za su iya containing ko kuma sa rasha a cikin hali mawuyaci a gaba ta hanyar tattalin arziki da ta kasuwanci da kasashen yamma da kuma ƙoƙarin takura ta wasu muradanta na diplomasiya da kasuwanci da kuma extending influence ɗinta. To kowane hali 'yan kasashen waje suke ciki a ƙasar ta Ukraine? So da yawa kasashe suna kira da kan cewa 'yan kasashen su su bar Ukraine. Ita kanta yana ganin Rasha ba za ta kai hari akan farar hula ba abin da take kokari ta yi shine ta ba mu gabashin ukraine din da 'yan asalin 'yan rasha suka fi yawa wasu masu muryan rasha da kuma ta yi putin preja wato ta saka matsin lamba kenan akan shugabannin matsin lamba eh, na shugabannin ukraine wanda tana ganin dama can suna da ra'ayin goyon bayan kasashen yamma ne a ukraine din Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. Shugaban Amurka Joe Biden kenan a jiya Alhamis yake bayyana karin takunkumi a kan Rasha bayan da ta kai mamaya kasar Ukraine da sanyin safin ranar Alhamis. Yau batun da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai kenan inda har ila yau za mu ji abinda masu fashin baki ke cewa kan wannan dambarwa. Sunana Mahmud lalu. madalla. To shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da saka wasu sabbin takunkumi a kan Rasha bayan mamaye da shugaba Vladimir Putin ya kai da sanyin safiyar jiya Alhamis a kan Ukraine din da ke makwabtaka da Rashar. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions. Biden kenan yake cewa Putin ne ya zaɓi shiga wannan yaƙi da kansa. saboda haka shi da ƙasarsa za su girbi abin da suka shuka a yau ina mai sanar da karin takunkumai masu tsauri tare da takaita abin da za a iya shiga da shi cikin rashar hakan zai haifar da mummunan tasiri akan tattalin arzikin rasha a yanzu da kuma nan gaba muna sane muka tsara waɗannan takunkumai don su takura rasha na wani tsawon lokaci ta yadda a gefe guda kuma ba za su tsawwala wa amurka da ƙawayenmu ba and to minimize the impact on the United States and our allies. To waɗannan sabbin takunkumi sun hada da wasu bankunan rashar da wasu mashahuran mutane da kuma wasu bangarorin da suka shafi ayyukan samar da fasahohin zamani. Ko da yake shugaba Biden ya ce Amurkawa za su ɗan ji hucin wannan takunkumi a fannin sayan man fetur. Saboda farashinsa da ya tashi a kasuwar duniya sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Amma ya kara da cewa bai kamata wannan takalar faɗa da Rasha ta yi a bashi ya tafi salin alin ba. domin a yaushe amurka na goyon bayan 'yancin walwala ne wani abu da duniya ta zuba ido ta gani shine ko amurka za ta tura dakaranta zuwa ukraine din don taimaka mata sai dai yayin wani jawabi da yawa amurkawa a jiya alhamis biden ya ce gwamnatinsa ba ta da shirin tura dakarun kasar zuwa cikin ukraine amma kuma ya yi alkawarin cewa dakarun na amurka za su mara wa sojojin nato baya idan har mamayar ta putin ta wuce ukraine ta hada da ɗaya daga cikin mambobin kungiyar tsaro ta nato talatin Biden ya ce na ba da umarnin tura karin dakaru zuwa Jamus a wani mataki da NATO ke shirin ɗauka. Ciki har da wasu dakarun Amurka da hukumar tsaron ƙasar ta saka su cikin shirin katta kwana a yan makonnin da suka gabata. Shugaba Biden ya kara da cewa akwai yiwuwar matakin da za su ɗauka nan gaba zai haɗa hadda saka takunkumi akan kadarorin Putin. idan har mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta faɗaɗa da dai safiyar ranar alhamis putin ya kai mamaya cikin ƙasa ta ukraine lamarin da rabon da ga irinsa tun ƙarshen yakin duniya na biyu inda dakarun rasha suka farwa na ukraine a gabashin ƙasar da ake takaddama da kuma wasu muhimman biranen ƙasa ciki har da ki babban birnin ƙasar shi dai putin ya ayyana lamarin a matsayin matakin kwance da marar ukraine wacce a da ta kasance mamba tsohuwar tarayyar soviet amma ta sami yanci a shekarar 1991 matakin da ya janyo kakkasar suka daga sassa na duniya inda majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar turai da wasu shugabannin duniya masu fada aji suka yi tur da lamarin a wata hira da suka yi ta wayar tarho dr nasir dan mawa dan asalin najeriya da ke zaune a nan amurka wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya yayi wa abokin aiki na sarfilu hashin gumil karin haske kan yadda yake kallon wannan dambarwa ita rasha har yanzu suna kallon ah, ukraine a matsayin wani bangare na kasar da da balle sunanta na ainihin ukraine abin da ke nuni da rashinci kamar na bangare ne na ƙarshe haka so ah, tun wannan rubuce tun lokacin da tarayyar ah, ta rashin ta rubuce ukraine ta samu ta tun sannan abin da ya musu ainihin rasha daɗi wato tun rugujewa soviet union kenan wannan kungiya ta soviet union eh, eh tun wannan tun wannan rugujewa ɗin ba abin da ya maza shi daɗi musamman shi a man food inda abin ya ƙara ɓata musu sunan shi ne shi ne lokacin da ne suna son shiga a cikin abin nan wannan ƙungiyar ta ƙungiyar tsaro ta neto? Eh, to kan wannan shi kasance sunan shi kusa gani idan aka ce aka sa su wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne. gaskiya a halin yanzu ita rashi da kuma shi vladimir putin sun zama ma kasashen um, yamma na turai da kuma amurka kamar a rangaren hausa ke cewa rangaren bakin shi wannan matakin da dauka na yin sa sojoji a bangaren da suka suke neman wariya daga ukraine eh, so ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin ukraine to sai dai ya ce irin tashi mahangar bai yi tsammanin wannan takaddama za ta kai ga yakin duniya na uku ba. eh to bai tsammanin zai kai wannan ba don ko shi kan shi lahadi mai kuma ba yana so a yi yaƙi ne tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba amma yana so ya nuna ƙaryen shi ne a wannan yankin da kuma sirrin ƙasashen eh, da ke cikin nato idan ya nuna musu cewa yana da bakin wada a Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan nan makon sai kuma wani makon idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da Dr. Nasir Damowa da kuka ji murya sa ƙarshe sai juli Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce, yaƙi ba alheri ba ne, da Allah ka kawo fahimtar juna tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sako na gaba ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da comrade adamu abubakar bajoga suka ce aniyarsu ta samar da dokar kariya ga manyan ma'aikatan gwamnati da majalisar wakilai ke kokarin yi wannan budewa duk wani mai mukami na gwamnati kofa ne ta aikata abin da yake so to mu dai al'ummar najeriya musamman ma mu talakawa muna tar da allah wadai kan wannan dokar kuma ba da yawun mu ba sai sako daga sanusi madatai da magaram da isuhu madatai da magaram da ilyasu yakubu digawa suka ce salam BOA don Allah ku mika mana wannan sako zuwa ga gwamnatocin Rasha da Ukraine da su zauna kan teburin sulhu suka a ƙarshen wannan wutar rikici da take ƙara ruruwa a tsakaninsu. Sako daga Shehu da Murjau ya ce lamarin rashin tsaro a Najeriya abin akwai damuwa fa sosai domin kullum maimakon sauki sai tsanani abin ke ƙara yi. Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba amin. sai sako daga namairo umar makera da ya da nau azare suka ce to manyan kasashen duniya masu faɗa a ji da majalisar ɗinkin duniya ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen wannan rikicin yaƙi da ya ɓarke tsakanin rasha da ukraine domin ita fitina farkon ta aka sani amma ba a san ƙarshen ta ba sako daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam biyo ya hausa hakika matakin tsige mataimakin gwamnan jihar zamfara wato mahdi aliyu gusau tare da miye gurbinsa da wani da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi wai sakamakon zargin sa da wasu laifuka wannan san ba daidai ba ne kawai a fili ta nuna cewa saboda ya ki amincewa da abin da kuke bukata amma ya kamata ku sani fa duk nisan jifa zai dawo kuma ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi da fatan allah ya dora mai gaskiya akan karya. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amban a takaice. baballe a takaice sojojin ukraine da na rasha sun gwamza fada a wajen birnin kiev da safiyar yau juma'a wuni na biyu da rasha ta kai mamaya a kan ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin kana kasashen yammacin duniya kuma suna kara taimakawa kawasu an ji kararrakin fashewa a babban birnin ukraine da safiyar yau juma'a jaridar da new york times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin kiev times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da kiev kafin fashewar a hali da ake ciki kuma kasar japan za ta ɗora takunkumai a kan rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi in ji firaminista fumio kishidi a yau juma'a bayan da kungiyar kasashen g7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a ukraine sanarwar ta zo ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta kasa da kuma sama a jiya alhamis To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin damu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da taya ni gabatarwa sai kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe